الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأسعد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أقوى أسكال الله لسواريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu مودة ساكي haduwa a شرين لا shirin na a faru daga tushe inda muke karatun littafin arba'una hadith wannan shine shiri na goma a shiri na goma sha uku jiya mun tsaya hadisi na ashirin da hudu yau kuma za mu tashi hadisi na ashirin da biyar kamar da muke faɗi wannan shirin na masu farawa ne ba shiri ba ne wanda muke dogon bayani ko muke dogon sharhi fahimtar mu a fahimci saƙon da a ciki kuma wannan shirin asali na facebook ne da instagram amma daga baya na ga an fara sawa a sunna tv yau na ga an fara sawa a sunna tv karfe shida da rabi zuwa karfe bakwai na kowane ranar larba haka a maimaita alhamis karfe tara da rabi zuwa karfe goma haka afirka tv 3 ita ma na ga ran jumu'a da ran da asabar to don haka dai insha za a ci gaba da sa shi a waɗannan gidajen tv da wasu gidajen tv amma dai wannan ba zai ɗauki hankali daga shirin ya kasance na facebook ne ba zaka idan ina magana ina magana ne da mutanen da ke biyan mu a live coverage na facebook imamu nau ya ce alhadithun hamisu wal ishirun hadithi na ashirin da biyar an abi zarrin aibon an karɓo daga abi zarrin kuma watan tun wanda wancan hadisi na ashirin da hudu shi ma daga abi zare ne kun tuna yayi muna haka hadisi na farko da na biyu hadisi na biyu sai ya ce an umara aiban wata nihin wannan ma shi ya karbo shi kuma jiya da ya wuce mu a abi zare an abi zare na ce ku faɗa min suna ne da yawan kuna ko rubuta daidai a comment jundub bin junada أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم abu zarin ya ce wasu mutane cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce ma sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane su ne talakawa cikin sahabbai dai suka zo inda shike suka kawo ƙara suka ce ya rasulullahi zahaba ahlud dusuri bil ujuri suka ce ya manzon Allah ahlud dusuri masu dukiya cikinmu, masu wadata cikinmu, masu kuɗi cikinmu sun tafi bil ujuri da lada don yanzu talakawa suka zo inda annabi sallallahu suka kawo kara suka ce masu kuɗin mu ya rasulullahi sun tafi da lada to ya kai suka tafi da lada sayarwa ake kasuwa ko suka je suka so koya aka yi to ga za su yi bayani suka ce yusalluna kama musalli masu kuɗin cikin musahabbai suna sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama sumu suna azumi kamar yadda muke azumi don haka ladar da ake samu yayin sallah suna samu ladar da ake samu yayin azumi suna samu amma su wa yatasaddaquna bi fuduli amma suna da wani abu da bamu da shine suna sadaka da sauran dukiyarsu daga mun yi sallah sun yi sallah mun yi azumi sun yi azumi yanzu zo sun yi sadaka mun bamu da abin da zamu sadaka daka sun tsere muna da lada je da ake tsere ne ya samu lada tsakanin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan hadisi yana nuna falalar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam talakawan da masu kuɗin masu kuɗin dukiyar batana suna sallah kamar yadda ake sallah ba ba hana suna azumi kamar da ake azumi ba ta suna duk ayyukan ibada da talakawa ke yi kaga masu kuɗin da latul hihim tijaratun wala bai'un an zikrillah sai da sayarwa ko ciniki ba sa jaye su daga ambaton Allah har yanzu akwai irin wayannan mutanen sai ga mutum ya fika dukiya wani ya fika babbar certificate wani ya fika komai amma yana ga Allah ko da yaushe yana masallaci ko da yaushe yana karatu inda ake karatu kaga mutum yana da kuɗi irin wanda kana tamanni kana buri ka samu ɗaya bisa goma irin kuɗin shi amma kullum ka je masallaci kuma zaka iske shi sahun gaba kullum ka je makaranta da littafi da ya je wajen ɗaukar karatu wanda kai kana ganin ɗaya bisa goma duke shi an baka ta ishe ka komai da komai to ashe duk su ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu kuɗi cikin su suna ibada yadda talakawa ke ibada wani ya nuna falalar talakawa cikin sabon manzo Allah saboda mai saboda su suna da kishi aljanna suke so su shiga su ba kudin suka dame su ba su sun azatun da wayannan suna da kudin bai za mu rigaye su su ga ah, suna gaban mu ba hasada suke ba su zo a gaya musu wata hanya ne da su ma za su cimma masu kudin qala sai annabi sallallahu zai ba Habbai ne jawabi sai ya ce awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun shin kuma Allah bai sanya muku abin da ku sadaka ba talakawa idan su masu kuɗin suna da kuɗi da suke ɗauka su yi sadaka da shi ku ba ku da to kuma akwai abin da za ku dinga sadaka da shi menene sa na biyar ce inna bi kulli tasbihatin sadaka kowace subhanallahi sadaka ne kowace subhanallahi in ka tsaya ka ga shi yayi sadaka da kuɗi kai baka da su ka tsaya ka ce subhanallahi za a maka ladar sadaka wa kulli takbiratin sadaka ko wani cewa Allahu akbar sadaka ne wa kulli tahmidatin sadaqa wani cewa alhamdulillah sadaqa ne wa kulli tahlilatin sadaqa wani cewa la ilaha illallah sadaqa ne wa amrun bi ma'rufin sadaqa horon mutane da su yi abin kwarai kaga wani yana tawayewa wajen zuwa sallar jam'i wani yana tawaye yana yana tawaye ma'auni wajen sayar da abu wani yana umuni da abin kwarai shi ma sadaka ne wani hayun an munkarin sadaka hani daga mugun abu shi ma sadaka ne hani daga abin ki abin da ba a so kaga wani yana kariya kaga wani yana giba ka san wata majalisa da ake zama ana giba kai musu wa'azi ka ce babu kyau sadaka ne ka duk za ku yi wannan har zuwa nan sabon maza Allah sallallahu alaihi sun ji sun gamsu kuma abin ya yi musu daɗi. to sai gaba sai annabi ya ce musu wa fi bu'i ahadikum sadaka idan ɗayan ku ya sadu da iyali ne aka yi kwance aure zai samu sadaka sai wannan ya ba su mamaki Kwanci aure kuma subhanallah eh mun fahimta alhamdulillah mun fahimta la ilaha illallah mun fahimta al'amru bil ma'ruf mun fahimta wannan hayi al munkar horo da abin abin abin abin alkhairi ko abin kirki abin kwarai sanannen abu haka ne hali da abin abin abinki mun fahimta amma a ce kuma jima'i da matanmu in muka za mu samu sadaka suka ce ya qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah A a ahaduna ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu fiha ajr shin ɗayan mu zai zo ma shawa ta kuma a bashi lada wannan abu ne muke shawa subhanallahi zai yi babu wani shawa ciki zai kai ta subhanallahi kai ta subhanallahi kai kai ke wahala zai yi babu wani abu ciki da ke jawo hankali amma saduwa da iyalin mu abu ne wanda yake burge mu ai abu ne wanda yake shawan mu qala sai annabi ya ce ara'aytum law a fi haramin akana alaihi wuzr me kuke gani inda mutumin ya sa shawar tashi a cikin haram ba zai samu zunubi ba an sa ne eh zai samu zunubi faka zunubi idan wa ba a hafi halal lahu ajar haka in yasa wannan shawar tashi cikin halal zai samu lada rawahu muslim muslim ya ruwaito da aka yi haka sai sahabban manzon Allah masu kuɗi sai suka ji labari talakawa sai suka je suka dinga subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wala ilaha illallah suka dinga umuni da abin alkhairi da harin da abin ki sai sahabbai cikin masu kudi cikin sahabban manzon Allah sai suka ji sai su ma suka dinga yi su ma zaka yanzu shi yanzu muna sallah kamar da kuke sallah muna azumi kamar da kuke azumi kun ji an baku wani abu da ba mu iyawa muna yi ma kuma muna sadaka da dukiya mu baku da abin da za ku yi sai suka je inda annabi sallallahu alaihi wasallam tarkawa cikin sahaba suka koma kai kara sai da ce zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falala Allah ce yake ba wanda ya gada ba. Allah ya ba su falala akan kudumi ya ba su kudi a nan duniya zaka kudi su a cikin mafalala mafi yawa in kaji an ci ambaci falala Allah to dukiya ake nuhi nashi Allah ya ce fa idza qubiyatis salatu fantashiru fil ardi wa bataru min fadlillahi in an gama sallah ran juma'a ku watsu cikin gari sai ku nemi falalar Allah in mutum zai shiga masallaci sai ya ce ah, bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma ftahli abwaaba rahmatika in ya fito don kasuwa zai je wajen nema sai ya ce allahumma ftahli abwaaba fadlika mafi yawa an ce alfadl fadala to ana nufin dukiya ta nan duniya wanda aka yi amfani da ita da halas dukiya ta halatta ta ake ce ma alfadal falala daga Allah sai kasance cewa yanzu su sahabbai masu kuɗi suna da falala cewa suna da sadakar da suke yi talaka ba su da su kuma talaka suna da sab suna da rigo ranar lahira za su rige masu kuɗi shiga aljanna saboda masu kuɗi za a tsaye da su a ne musu hisabi masu kuɗi cikin sahabbai ko cikin sauran jama'an musulmi za su tsaya a ne musu hisabi su kuma talaka sun shiga aljanna domin su babu ne za a tambaye su su kuma kowane kudi sai an tambaye ina ka samu wannan ina ka kashe ina ka samu wannan ana nan suna nana ta dogon tambaya wanda ba su da kaya sai a ce su wuce wannan ba su da kilo wannan ba su da kilo wanda har da kilo da yawa su je kago ai ta awa ai ta ai ta to haka ake yi lahira Zaka masu kuɗi suna sun samu falala sun samu yalwa sun yi sadaka sun samu lada sun samu jin daɗi sun samu biyan bukata talaka ku yi haƙoƙi yan ji lahira ku kuma masu kuɗi ku yi haƙoƙi talaka ku fara shiga aljanna masu kuɗi wayanda za su shiga aljanna sannan daga baya su shiga aljanna Zaka wannan hadisin ya nuna muna abubuwa da yawa ciki ya nuna muna hanyoyin samun lada wayanda akwai da yawa zan koma karanta in fassara saboda kamar yadda faɗi na masu farawa ne don haka suna bibiyar mu ana bi zarin aiban an karɓo daga abi zarin kuma mun gane da imamun nauyi ke amfani da aiban idan wani hadisin da ya wuce nan take eh hadisin da ya wuce nan take na sahabi ne wannan sahabi ya kuma rawaito hadisi baya nai sai imamun nauyi ya ce aiban idan imamun imamu ibnu hajar shi kuma abul gulmarami abin da ya kai wa anhu ko wa anha haka yake shi wa anha Iya ya kaba hadisin na Aisha in wanda ya biyo bayan na Aisha ne sai ce wa anha qalat shi kuma Imam Nawawi sai ambace suna ne sai ya ce aiban ka ko wannan nashi masu rubutu ko wannan nashi style ko wannan nashi salonan rubutu Abu Dhar yace anna San min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama. qalu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wasu mutane cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wayannan mutanen su ne talakawa muka ce suka ce ya rasulallahi zahaba ahlud dusuri bil ujuri ya manzon Allah masu kuɗi cikin mu sun tafi da lada ahlud dusuri ma'abuta yalwa ma'abuta dukiya sun tafi bil ujuri lada jam'in ajarun lada ujur jam'i ne na ajar yusalluna kama nusalli suna sallah kamar yadda muke sallah wa yasumuna kama nasumu suna azumi kamar da muke azumi sannan wa yatasaddaquna bi fubuli amwalihim suna yin sadaka da sauran dukiya yace fubul jam'in fabul wata abin da ya saura bayan ka biya bukatanka amma inda masu kudin sabon manzala suna da ake nufi wanda suke da abin da suke ci ne ya rage shine mai kudi a da don yana da abin da yake ci wanda yake lura duk abin da yake shi ake mafadal yas'alunaka ma za yunfiquna ah, قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين يسألك ماذا ينفقون قل afu. shine matsayin شيء مثلا الفضل وتعفو abin da ya saura tayyib wai tasaddaquna bi fubuli amwalihim suna sadaka da sauran dukiyarsu qala sai annabi yace aw laysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun suna sadaka da sauran dukiyoyinsu sai annabi yace shin Allah bai sanya muku kuma abin da kuke sadaka ba inna bi kulli tasbihatin sadaka. kowace subhanallahi da za ku faɗi sadaka ne wa kulli takbiratin sadaka kowane Allahu akbar da za ku ce sadaka ne wa kulli tahmidatin sadaka kowane alhamdulillahi da za ku ce sadaka ne shi ma wa kulli tahlilatin sadaka kowane la ilaha illallah sadaka ne zaka akwai sadaka da yawa ka zama kana subhanallahi za ta mala da sadaka alhamdulillahi sadaka biyu Allahu akbar sadaka uku la ilaha illallah sadaka hudu zaka musulunci hanyoyin samun lada yawa gare su kana ambaton Allah ana baka lada wa amrun bi ma'rufin sadaka umurni da abin kwarai umurni da alkhairi umurni da sanannen abu wanda ya kamata a yi shi ma sadaka ne da wani baya zuwa jam'i sai ka ce mai ka kwadaitar da shi zuwa jam'i wani baya kaza na alkhairi ka kwadaitar da shi idan ga wannan abin na alkhairi ko menene ka san ana yi wani ba ku haduwa da shi masallacin juma'a ba ku haɗuwa da shi masallacin sallah asuba kuma ka san masallacin in zai sallah nan zai yi sai ka zamnar da shi a hankali kwanci bil hikmati wal mau'izati al hasana da hikima da kyakkyawan wa'azi ka jawo shi don abinda ake so ba kai mai raddi ku baran baran ba abinda ake so ka jawo shi ya fahimta sai ringa zuwa nan ma ka samu lada Wani nahyun an munkarin sadaka hani daga mummunan aiki shi ma sadaka ne wani giba kai, wani sata yake wani kaza yake wanda ba kyau sai ka nuna da shi ba kyau in ya bari ka samu lada wa fi a harikun sadaka idan ɗayanku ya sadu da iyalin shi akwai lada namiji ne ko mace ne duk wanda ya kwance aure lada ne idan namiji ya kwance aure da iyali ne wanda za ta hana shi zina to wannan kwance auren wajibi ce ma idan kuma ba wanda za ta hana shi da zina ba ne, kawai na ya biya bukata ne shawa ne ta rage wannan mustahabbi ne kuma abin da zai samun lada ne suna ne mai kafi ta ma macen haka don haka kwanciyar aure ya kasance abin da ake samun lada qalu ya rasulullahi sai suka ce ya manzon Allah ayati ahaduna shahawatahu shin dayan mu yana zo ma shawa tai waya kunu lahu fiha ajr kuma ya samu lada kala sai annabi ya ce a ra'aytum law a hafi haramin kuna ganin inda wannan shawar lokacin yasa cikin haramun inda ba mata ta ce ba wani waje ya je yi wannan abin a akana alaihi wuzir shin zai samu zunubi an sa shine eh zai samu zunubi sai na bace fa kazalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajr haka nan in ya sata a aikin halal yana da lada wannan shi yana daga cikin dallan kiyasi a musulunci annabi yayi kiyasin in mutum yasa a zunubi yana samun lada haka in yasa a aikin kwarai ana yana samun lada kiyasul aks ake ce mai inda malamai watan tunda ya an kashe ya an kashe wuta a daki ana akwai duhu eh to ya kunna wuta akwai haske shi ake makiyasul aks malamai usulu suna amfani da shi kabe da annabi sai ya amfani da shi na rawahu muslim muslim ya ruwaito shi don sai mu je hadisi na gaba الحديث السادس والعشرون حديث نأشرين دشدة an abi هريرة رضي الله عنه an karbo daga abi horera har yanzu dai ku rubuta min sunan abu horera a comment a ƙasa kwanaki da nace a rubuta an rubuta kuma kusan kowa ya rubuta daidai daga ko yanzu mi suna Abu hurera ya wuto mu a hadisi na nawa na baya da ya wuce mu inda ya fara faɗin suna ne hadisi na tara don haka hadisi na tara an faɗi suna ne haka sai ku rubuta ne suna ne ƙala abu huraira ya ce ƙala lahi sallallahu alaihi wa sallam manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullu sulama minan nasi alaihi sadaka kowace gaba ta ɗan adam tana da sadaka wajibi ne san mata sadaka hadisi ya zo cikin sahih musulun cewa gaba 360 ga mutum Ɗan adam yana da gaba 360 yana cikin abinda abinda annabi sassan ya faɗi shekaru da yawa likitanci kuma na zamani ya tabbatar da haka shi abin da ke tabbatar da mu'ujiza annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abin da yake faɗi ba son rai yake faɗi ba abin da yake faɗi wahayi ake mai alwannan lokacin da babu wani abu da ake x-ray babu wani babu wani likitan duniya da ya isa gane ko gaba nawa ke ga mutum a wannan lokacin saboda sai an fafe mutum an yi mai operation kila an sa x-ray an diba an yi waye lokacin duk babu wa'annan abubuwan amma annabi sun zane ke cewa dan adam yana da gaba sittin, gaba ta farce ta farce ta farce ta ta hannu ta kafa ta wuya ta gaba sittin, sai annabi ya ce to kowace gaba dole sai kayan mata sadaka kullu sulama minan nasi alaihi sadaka akan shi akwai sadaka ka dan adam musulmi kullun ana biyar ka bashin sadaka 360 dole sai kai sadaka 360 ya za ai sadaka ce kulla yawmin tatlu fihi shamsu ta fihi shamsu ta'dilu bayna sadaka amma sadako ta ashe suna da sauki can ga wancan hadisi annabi ya gaya mana subhanallahi sadaka walhamdulillahi sadaka wala ilaha illallah wallahu akbar wa amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar sai annabi ya ce kullu yawmin tallu fihi shamsu ta'dilu bayna ithnayn sadaka duk yinin da rana ta fito ma kai sulhu tsakanin mutum biyu zaka samu ladar sadaka mutum biyu ne suna gaba kai sulhu tsakanin su to an wuce ka samu ladar sadaka wato inu rajula fi dabbatihi ka taimaki mutum akan dabba ta yakin abin hawa ne yazo hawan raƙumi fatahmiluhu alaiha sai ka ara shi akai yazo hawan raƙumi baya kai yana so ya dafa ka ya haura raƙumi sai ka bari ya dafa ka ya haura raƙumi shi ma sadaka ne don haka yau sai mu ce mai bukatar ka tura mai mota an zuwa da tura mota mutane ba su gode ba Allah yanzu complain ɗaya suke. a da dukkan fito gida suka ga mai bukatar tura mai mota amma yanzu an ci gaba ko tura mota ko tura mashin duk yaron da ya yi zama 90s wanda ya yarin ta 90s to ya san tura mota da tura mashin kuna ɗaya tafiya cikin mota ce ta tsaya a ito a tura a tura lokacin mota auto jifa jifa ce kake samu amma yanzu ci gaba ne aka yi fa yalwa ne aga hannun mutane fa babu irin wannan matsalar amma kullum kokin Allah ake kaiwa babu babu babu babu babu ba wannan magana wani gwamnati bane ko wani wani magana Allah ne yayi maka ido yayi maka baki yayi maka hanci ya baka ya abinci sabon manzo Allah wasu tufafi kala ɗaya gare su kai kana da kala uku kala biyar amma kullum shaka kai babu wa ke bai Allah ke bai dan shi Allah ya ce innal insana li rabbihi lakanu lalle dan adam shi ga ubangiji ne butulu ne bai sani ba sai dai ambace Allah babu an yi iska ya kware mai mutane gida duk da ake iska kana shan sanyi baka taba faɗi ba an yi ruwan sama sun zub da dina duk da Allah ke cin ruwan sama abinci na fitowa baka taba faɗi ba haka ala kulli halin ne muna magana in ka miki mutum ya hau dabba ta yi mutum yana son ya hau jaki ne mutum yana son ya hau rakumi ne sai ya danna ka ya hau ya ta ya aza hannu akan ka ya hau za ka samu lada kai sadaka don haka yau ka tuwa mai mota zai shiga ya ɗauku kaya zai shiga mota ce ka bude mai kofar mota ya shiga ka riƙe mai mashin ɗine ya hau sadaka ne sai a sassan ya ci gaba da cewa autar fa'ulahu alaiha mata'ahu ko sadaka ko ka ɗauki kaya ne bayan hau raƙumin ga jika ta ya bari ka ɗauki jika ka miƙa mai ya aza shi ma sadaka ne ladar sadaka wata ɗan aiki da kai ɗan kaɗan sadaka ne ɗan ka miƙa ma mutum kaya ne ci don Allah wani miƙo minka za ka miƙa mai a na buɗe but. don Allah a taimaka a sami abin nan cikin boot ɗin mota ka ɗauka ka sami cikin boot ɗin mota sadaka ne annabi sai ya ce wal kalimatu tayyibatu sadaka kai magana mai daɗi ma sadaka ne magana mai daɗi sadaka ne al kalimatu tayyiba kyakkyawan magana sadaka ne malamai suka ce kyakkyawan magana ta kasu kashe biyu kashi na farko akwai ambaton Allah shine babban kyakkyawan magana shine babban kyakkyawan magana ambaton Allah ya kasance kana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kana karatun qur'ani shi ba sadaka ne sannan na biyu ka gaya mutum kalmar da zai ji daɗi kawai ka ga mutum ya yi kyau ka ce ka aiwa da ka yi kyau saraka ne annabi ya yi haka annabi ya raba an kawo mai kyautar tufafi sai ya ba mutane biyu ya rabe musu sai wata bakar riga ya aje ma wata yar gida ne yana ce mata ummu jamil nake tsammanin ko wani abu haka ta zo ta saka sai ya ce mata hadisi na bukhari sai ya ce ya umma jamil hada sana ya mai wannan kayan sai ya miki kyawu amma shi a gidan shi ce muharrama ce kai baya halatta ka je yanzu ka zama matan mutane ka tasa tufafi ka ce "Sun yi miki kyau ko ba matan mutane ba ce ko yarinyar gidan mutane ka ce kaya sun yi mata kyau baya halatta baya baya halatta yan ba makka ba ce in kana so zaka gaya ma makka kaya sun yi mata kyau zaka gaya ma yan uwarka zaka gaya ma matarka zaka iya gaya ma yakka ce wannan kayan yayi mata kyau abokaninka sun sai tufafi sun sa sabbin tufafi ka ce kawai wani kayi kyau yau tufafin nan sun yi kyau sadaka lada za a rubuta ba kawai wani hularka ta burge ni ta yi kyau wani agogonka ya burge kawai agogonka ya yi kyau wani kawai takalmin nan naka ya yi kyau kawai wani motar nan taka tawon ku ta yi kyau kawai babur din nan naka ya yi kyau in ka gaya mai kawai lada za ka samu wani kalima tsayi ba ka gaya mai kalima wanda zai ji daɗi don shi Allah ce wa qulu nasi husna ku gaya mutane kalima mai daɗi za su ji musulmi bai iya la'anta ba musulmi bai iya zagi ba musulmi bai kasance mai la'aiwan la'anta ba kuma mai yawan zagi musulmi abin da yake cewa kai kyau musulmi abin da yake cewa kai wani kaza kaza ko gyara zai mai zai mai gyara yadda zaka ji dadi ka gyara sai annabi ya ce wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqa duk zambiya ta ko da zaka yi zuwa wajen sallah shi ma sadaka ne kaga nan take masallacin shi ku kafin ka je sallah asuba ka dawo kai taki 360 da an gama duka taka ɗaya sadaka ka koma taka biyu sadaka uku sadaka hudu sadaka sadaka ɗari uku da sittin sai ka yi su duk an wayi gari waɗannan abubuwan takin ka zuwa masallaci da subhanallahin ka da ambatonka na Allah da taimakon mutane bai kai ɗari uku da hamsin ba Rannan an faɗi fa Rannan ba a ci riba ba Rannan an faɗi ma ba wai ba a ci riba ba ne baka biya bashin da ya kamata ka biya ba sannan ka ɗora wajibi ne gare ka ɗari uku da sittin sai annabi ya ce wasu mitu la'aza an yi tsariki sadaka ka jaye kazanta daga kofa sadaka ga hanya sadaka ne ka zo ga hanyar mutane zaka je masallaci zaka je kasuwa zaka je waye sai ka ga wata kwalba wannan wannan kwalban fasassar kwalban za ta iya sa wani ya faci da mashin za ta iya sa wani ya faci da mota za ta iya sa wani ya taka jini ya fita kafar shi ko takalmin shi lalace ka dauka ka aje wani dutse ne zai iya kada mai babur wani dutse ne mai mota ya taka ba zai ji daɗi ba wani dutse ne zai iya sa mutum ya cincibe wani kaza ne ka jaye shi ma sadaka ne da ka hanyoyin sadakan yawa gare su sittin sai ga da yawa amma nan take misali an ce subhanallah sadaka ne ga wancan hadisin da muka wuce in ka gama sallah yi subhanallah subhanallah talatin da uku alhamdulillah alhamdulillah uku, Allahu akbar uku la ilaha illallah ɗaya ta yi gama da ɗari. tun sallah asuba ka gama ɗari. da an yi ka yi wasu ɗari biyu. da an yi la'asa kai wani ɗari ɗari uku da an yi magariba kai ɗari hudu yanzu haka wuce ka wuce kuma haka ne haka wuce abin da an minimum dole wajibi ka yi bale tsakanin su zaka yi ta tasbihi zaka karanta qur'ani zaka yi wani aikin kwarai zaka wa mutane murmushi zaka wa mutane sakin fuska zaka yi wani aikin alkhairi zaka nan take ake kai ɗari uku ɗin da sittin ɗin zaka ka taka zuwa masallaci masallacin ku ɗaya biyu uku ka kiran ya kafin ka fita gidanka ma zaka yi wasu talatin ko arba'in ka fita zuwa masallaci ka kai sallar asuba kila in masallaci bai da nisa a gidanku da ka hanka je ka dawo kai 150 in ka fita azhar kai wasu 150 kai subhanallahi 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 la ilaha illa 33 an hada ka cika 300 tun sallar asuba ka cika 300 tun sallar sallar azhar don haka sauki gare su nayi to amma wanda yake baya zuwa baya son addini baya samu shi baya zuwa masallaci ka takawa bai samu wannan ladan ba a yanzu ana bakin ɗari uku in ya gama sallah baya tsaye subhanallahi baya ambaton Allah baya wa wani fata alkhairi baya gaya ma wani maganan keke to wannan sai ya gama rayuwa ta sai ya gama yidi ne bai samu ɗari uku da hamsin ba Allah ya tsare mu daga wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin wayannan ayyukan na alkhairi cewa na farko mu san ana biyan mu sadaka ɗari uku da sittin kullum su ne godiya ga Allah na gabbai ɗari uku da sittin da Allah ya bamu na ga kowace gaba akwai godiya gare ta za a kai mata sadaka me ya sadaka? sai annabi ya gaya mana abubuwa da yawa in mun ce subhanallahi ma sadaka ne alhamdulillah sadaka ne allahu akbar sadaka ne astaghfirullah sadaka ne la ilaha illallah sadaka ne zan fassara da sauyi. عن أبي هريرة رضي الله عنه Qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كل سلامة من الناس عليه سرقة cikin ɗan adam ko cikin mutum tana da sadaka a kowane yini kulla yaumin tatlu fihi shamsu kowane yini da rana ke fitowa ta'dilu na sanayin sadaka kai sulhu tsakanin mutum biyu sadaka ne ana bukata a ita sulhu kaji wani baya shiri da wani wani kaza ka za ka daidaita tsakanin su wato inu rajula fi dabbatihi ka taimaki mutum ya hau abin hawa nai fatahmiluhu a akan abin hawa nai fatahmiluhu alaiha ka aza shi a kai. ka taimakai ya hau babur ɗaya shi ka taimakai ya hau keken shi ka taimakai ya hau motar shi ka taimake shi ya sauka bisa tren ka taimake shi ya hau tren ka taimake shi ya shiga cikin jirgin sama in zai je wani waje ko ya dai hau abin hawa za ka samu sadaka autar fa'ulahu alaiha mata'ahu sadaka ko ka ɗauki kaya dai bayan ya hau ka miƙa mai za ka samu ladar sadaka don haka cikin yau abin da ya kama da wannan shine bude kofa kasashen da suka ci gaba musamman kasashen turai ana gane mai halin kwarai da in ka zo kofa kofa office ko kofa makaranta in ka bude ka rike in wani ya zo shi kuma ya karba ya ce thank you ya maka godiya irin wannan akwai bukata ba daidai bane ka zo shiga kofa kawai ka bude kofa ka shiga kawai ka rufe ga wannan bayan ka zai to ba daidai bane in za kai sai ka rike mai kofa in ya zo shi kuma ya kasa ya ce maka nagode ya ce maka shukran ya ce maka thank manas dabi'u na kwarai a duk ga sunan cikin littafi a hadi muna karatu ayyib sai ce fa hamilu a sa nabi sai ce wal kalimatu tayyibatu sadaka kalima ta kwarai ma sadaka ne ka gaya mu mutum abin da zai ji mai daɗi ka bashi albushara in mai albashi dai kace kaga an fara biya albashi wayancan aka sun samu albashi mai karba albashi babu abin da ke mai farin ciki illa ya ji an fara a ganin alat ka ce an ga wani su ga alat sai ji daɗi ya ji kamar kaza da kaza in ɗan NYC ne ka gaya mai shi ma alawi sun fara sauka an ce kaza kaza an ce za a ƙara alawi ka gaya ɗaya wannan kalmomin da mutane suka rena lada ake samu duk abin za a gaya ɗan uwanka ya ji daɗi alkalimatu ba mun ce kalmar ba ya kasu kashi biyu an batun Allah kalmar ba ne da karatun ƙur'ani na biyu kuma wa ƙululin nasi husna shi ma wannan na taɓa bidiyo a kai ne na minti biyar na sa an sa shi a sunna TV a baya na cewa ka gaya mutane magana ƙwarai kawai abin ƙwarai ne wanda yake yana da kyawu sai annabi sai ce wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaka ko wani taki da zaka taka zuwa masallaci shi ma sadaka ne zaka ayyawaita zuwa masallaci wasu bani salima suka ce ba annabi sallallahu alaihi wasallam mu za mu tashi da unguwan mu guda mu dawo mu dawo kusa ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam don mu dinga samun sallah sai annabi sai ya ce ya bani salima ilzamu buyutakum tuktab asarakum ga wani hadisi buyutakum tuktab asa tuktab asarukum ku lazimci gidajenku za a rubuta muku takonku na zuwa sai Allah ya saukar da wani tubu ma qaddamu wa asarahum za mu rubuta duk abin da mutum ya gabatar na aikin kwarai wa asarahum da takin takon su zuwa masallaci shine wa asarahum don ka duk taka zuwa masallaci ana ana rubutawa ran lahira cika kaga ah ka ji zuwan ne masallaci ba la ba ji ladar da ni samu annabi ya ce wato mi za aza an sadaka ka kau da ƙazanta daga hanya sadaka ne to ina ka cika yas ba mana in ka ci ayaba wanda ya ci ayaba ya zuba wanda ya ci lemu ya zuba kasashen da suka ci gaba ba a haka fa sai ka ga mutum ya ci ayaba ya yi ina neman dustbin ashe suna ne hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ashe sai an ci gaba an ci gaba akai ga hadisi amma muna muna ce mu ke da musulunci mu ke da waye mutum ya sha sace da wuta ya jifa da waye azani kazanta ne ka aza ga hanyar mutane zaka samu zunubi fa in mutum ya ɗoke kazanta daga hanya ya samu lada in ka aza ku za ka samu zunubi ake nufi ba kawai ka sha bottle water ka gama da kwalban kawai ka jefa a hanya kowa ya saba kowa yana jin normal kowa yana jin daidai ne ba daidai ba ne ba haka ba ne don haka kamata ya yi mai kamata ya yi in ka ci bawan ba ka nemi dozbin ka jefa in ka sha lemu ka nemi dozbin ka jefa in ka sha sachet wata ruwan leda ka nemi dozbin wanda ka jefa shayar ka zuba amma ka zuba ko ina na farko ko ganka ya san ba kauye ka je kwaggonka ya san ba kauye kake da ka sace wata kai ya suwa a titi a bakin leda ruwa su zo su yi taɓan nama mutane su taushe hanyar ruwa to kuwa ga ya san ba kauye kake kuma ka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kauyanci duk da ka saba musulunci ai ba kauye kake annabi ya ce wa tumitul azan tsariqi ka kauda kazanta daga hanya don haka Allah ya ba mu ikon kulawa da waɗannan manas da hadisi yake koya mana rahul bukhari wa muslim ba sa ko tambayoyi ba da zama an sa ko ba fi da su ba ba shi su mutu shikenan sai shi na gaba ana za mu dakata abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh